al-mu'lin a luga ana amfani da mubah ka ɗauka ma na gani kala. Eh. wal ma'azunu fihi wannan fil lugati yace a'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim al mubah lughatan al mu'lin wal ma'azunu fihi abin da yake bayyananne wanda aka yi bayyana shi shine almuba wanda aka sanar da shi shine abin da yake zaka iya cewa aluga abahtu kaza ai a alantahu na sanar da shi abin da yake ɓoye in sanar da shi shine almuba wal ma'azunu fihi da kuma abin da aka yi izini shi ma ana ɗauka shi almuba duk a luga ashe kalmatul mubah a larabci ake amfani shi yasa ake cewa baha ya buhu ko baha alayya kaza ai zahara alayya kaza ko abahtu laka ai azantu laka na ma duk yana ɗaukar kalma wannan duk ana magana ne akan yaren larabci ilahan to kuma su malaman usul in suka ce mubah a terminologist ɗinsu na ilimin usu me ake nufi da buha ba? sai ce ma la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zati ko ma la ya ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li zati duk abinda ba ai umarni ba ba ya hani ba a karan kansa kal akli fi ramadan laylan kamar cin abinci da daddare a watan ramadan kaga wannan mubaha ne ba a ce ka ci ba ba a ce ka ci ba in ba ka ci ba matsalar ka ce ba za a ce ka saba Allah ba in ka ci ba za a ce ka saba Allah ba to wannan mubah kenan fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amrun alwajib wal mandub ko muna cewa ma la yata'allaqu bihi amrun mun san wajibi shine ake umarni da mandubi to ba ba shi ake magana ba wa kharaja bi qawlina wala nahyun hani al-muharram wal su domin hani akai to sai zamanto ba umarni ba hani ashe abin da yake tsakiya shine menene shine al mubah wa kharaja bi qawlina li zatihi ai li zatihi ma law ta'allaqa bihi amrun in wani umarni ya ta'allaka da shi to kaga ya tashi daga mubali zatihi ba shi kalan ake kallon ba abin da ya ta'allaka da shi shi yasa ya kawo kalimatin hi dan ya turo shi a karan kansa mubah ne amma zai allaka da wani abu ya tashi daga muba ya zama wajibi ko ya zama haramun shi yasa malam ya kare yace likaunihi wasilatun lima amuru bihi in ya zama hanya ce da za ta kai ka kan wanda za a yi umarni da shi umarni yanzu kamar zuwa sallar juma'a wajibi ne to in taho in yi tafiya zuwa majan wajibi amma yanzu in taho yanzu daga gwamaja in zo tirayen a yi mubaha ne sai na ga dama in na zauna a gwamaja na yi zamana amma lokacin da ya ta'allaku da sai na taho din zan yi sallar juma'a kaga ya zama wajibi kaga kenan tafiyar li zati ha ba amma ya ta'allaku bi amrin sara maza sara wajiban to shine abin da yake nufi ai wa wasilatu لكونه وسيلة لمن حي منهي عنه فإن له حكم حكم ما كان وسيلة له من معرور أو منحي sai kasance yana da hukuncin abin da yake wasilar zuwa gare shi in abin haramun ne sai zama haramun in abin halal ne sai zama halal wala ya khurujuhu dalika an kaunihi mubahan fil asli amma nan ba zai fitar da shi ba cewa asali dai mubahi ne wal mubahu ma dama ala wasfil ibaha mubah matikar da yana nan kan cewa mubah ne fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wala iqab ko shakka babu babu lada a kansa kuma babu uquba a kansa matukar yana da mubah wa yusamma halalan wa ja'izan shine mubah wasu malamai suna ce mishi halal wasu suna ce mishi ja'iz dai halal wa qawluhu wal mubahu lugatan al mu'lin qawluhu abaha sarrahu sirrahu kai abaha sirrahu ai a alanahu ko abaha sirrahu kaga abaha din nan menene kaga a alanahu ya sanar da shi ya bayyana kaga a lugha kenan ai wa qawluhu wal ma'muzu ma'azunu fihi ai azantu laka fil intifa'i bihi na baka izini kai amfani da shi mislu ka ce abahatuka sayyarati hadhihi layla na baka izini kai amfani da mota ta yau abu ahbahtuka bi baiti li muddati shahr na baka kai amfani da gidana kwatan kwatin wata ai azantu laka fil intibahi bihi ai na ma izini ka amfana da shi wannan mun gama lokacin mun gane a lugha wa qawluhu wasilahan to amma da yace wasilahan a mazan terminology din malaman usul in sun ce mu mubah hadhihi kalimatu taridu alaina walakinna walakinna la nufassiruha malam ya ce wannan kalmar wasilahan mun yi ta karanta tun daga farkon karatu har yanzu amma ba ma fassara ta saboda ni li annaha ma'rufa saboda an ce islahan kowa ya sani a yaren malaman wa asluha min isfalah asalin sa min isfalah walakin fiha ibdal ta fa sai aka canza ta din ta zama da ta zama isfalah <coughs> ta zama isfalaha amma asalin sa tsalaha ko da ta'un ne fa ubdilatin ta'un da'un ko sai aka yi tabdilin din talun ta zama ta'un dama a larabci suna haka in ya zamanto abu yana da sikal a baya yana da dan nauyi a harshe to sai a kawo wani harafin da yake kusa da shi a makhari a mafita sai sai ai iddali da shi hiya min al-isfalah ai ja'alu hadha shay salihan a sanya wannan abin ya zama nagartacce ya zama salihan wato ya ya zama abin da ya dace a yi amfani da shi a wannan yaran shine istilahan ko a mu malaman usul ko malaman fiƙi suna da istilahat ɗinsu malaman nahau suna da istilahat ɗinsu malaman aƙida suna da istilahat ɗinsu ai bi ma'ana abin da suke nufi in suka ce salihan ai salihan inda na an taƙula kaza ko da a larabci ba zai ɗauka ba mu a wajenmu ya inganta ka ce kaza shine abin da ake nufi walam yunkir ba'aduhum ala ba'd fihi wato ba wanda ya inkari a tsakaninsu fa ahlul fanni tafalahu duk ahalin wannan fanni din su riga sun yi ittifaqi sun haɗu ala hadha ta'abir ala hadha ma'ana sa'abbara su faɗi wannan abun yana ɗaukar wannan ma'anar shine abinda terminologist din masu aiki ko yace yace walam kir ahadun ala ahad ba wanda yake yi wa wani inkari wannan shine istilahan wannan ya kawo mana shi li fa'ida mu gane kaga in kaga an ce wasilahan a nahau ko wastilahan a aqida ko wasilahan a gai ai tasalahu ahla hadha fanni على أن يعبروا هذا الشيء بهذا التعبير وهو الذي يدل على كذا عندنا وإن كانت عند غيرنا يمكن يكون نحن لا نعبره بهذا wataƙila wani su ya ce ni ba mu ba haka muke nufi amma mu wajen mu malaman science idan muka ce kaza kaza muke nufi mu malaman physics terminologies din mu in muka ce kaza kaza muke nufi to shine wasu sai ce sin fa hal yadkhulu fi zalika shar to wannan zai shiga ma a shar'ance in an ce indal fanna a shari'a ma ka kul zai iya ɗauka na naqulu shar'an wani lokaci muna cewa haza shar'an kaza wa na naqulu istilahan wani lokaci mu ce istilahan wa qad ya tawafaka sharu wal istilah wa qad la yatawafaqani eh a iya samu wani lokaci a shari'a su yi ittifaki ko kuma a istilahi su yi ittifaki wani lokaci ba su ittifaki kamar yadda faɗa akan makaru ko fal makruh fi shar'i masalan yutlaqu ala al muharram a shari'a in aka ce wa kariha lakum kai ba za ka ce wa kariha lakum manzo Allah ya ce qila wa qala ba za ka dauke shi makruhun ba indal usuliyin wanda ya halatta kai ba za ka in kayi kawai in ba kai ba za ka samu lada in kai ba za a baka uquba ba inda makaru amma wa kariha nan ai wa hurima alaikum al-kurhu bi ma'ana al-makruh wannan bi ma'ana haramun shine Allah yana cewa huwa kurhun lakum kaga ba kin wannan haramun ne a gare ku yace walakin fil isla ala ma dunahu amma in aka ce islahan aka ce makaru su ba abinda suke haramun suke nufi ba abinda bai kai haramun ba wanda an kyamaci ne dai ka shi amma an ka shi ba za a sama uba ba ita ko haramun in ka aikata ko shakka babu kana da zunubi wa qawluhu islahan ma la ta'allaqu bihi amrun wala nahyun li dhatihi kal akli fi ramadan laylan da yace wasbilahan shine abinda ba ai umarni da shi ba ba ai hani ba kamar cin abinci da daddare a watan ramadan alaysa hunaka mubahan illa hada malam yace shi babu wani mubah sai wannan misalin da muka kawo yace aljawabu anna hadha tamthilu la yufidu alhasr wannan misali ne baya fa'idantar da iyakanta abin akan shi wa inna makhtarna اختار وان مختور وان مختور تور ذلك أن أنبتي أن زابو wannan وان مختور ذلك هو اختوري تور تيرا ذلك هو وان مختور وان مختيرا za a duka don mafi'ulin ne lil majhul akwai fa'il ɗin kaga sai mu ce ikhtarna ko amma tunda haka ne zai zama maf'ulin lil majhul ko sai a ce ukhtira ukhtira ukhtira yawwa an zaɓi wannan ne akan haka mun zaɓi wannan an zaɓi wannan ne li anna Allah ta'ala qala domin Allah madaukakin sarki ya ce uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum kaga Allah ya kawo magana a shari'a da misali da kalmar uhilla mu ba hunna libasun lakum wa antum libasun lahun fa abaha Allah ta'ala al-akala wa shirba fi layali ramadan lakin fi nahar ramadan muharram kaga sai aka halatta shi da daddare amma da rana haramun ne shi yasa muka kawo wa qawluhu fa kharaja bi qawlina ma la yata'allaqu bihi amru al-wajib wal mandub wajibi da abin da yake mandub limaza li'annahu ma'murun bihi su umar umarni akai wa qawluhu wa kharaja lana bi qawlina aw nah al muharram saboda su hani ne li'annahu manhiyun anhu an hana su kamar yadda muka bayani wa qawluhu wa kharaja bi qawlina li dhatihi bi qat'in nadri an amrin akhar li ba tare da kallon wani al'amari ba shi karan kansa shine bi qat'in an amrin akhar ba tare da kallon wani al'amari ba wa qawluhu ma law bihi amrun likaunihi wasilatun lil ma'muru bihi domin aka ce da a ce yi ta'allaqi da umarni ya kasance wasila ne zuwa umarni auna ayun ko hani likaunihi wasilatun manhiyu anhu ya zama wasila ce zuwa abin da aka hana fa inna lahu hukumu ma kana wasilatan lahu to zai zamanto hukuncin sa hukuncin wasila din nan domin alwasila laha hukumul ghaya shi yasa malaman usuli suke da ka'ida suka ce alwasila laha hukumul ghaya wasila tana da hukuncin gaya amma duk da yake hukuncin su daya amma wasi wajen abubuwa akwai takhfif a wajen hukuncin shi yasa ake cewa abin da yake wasila zai zama da sauki amma sabanin abin da yake gaya domin wasila ana iya ijazarsa in aka samu wani maslaha ko in aka samu maslaha kaga an nazaru ilal mar'a me yasa aka ce haramun ne kallon mace saboda wasilatul ila zina eh ولا يخرج zalika an nauni مباحا في asli amma a asali dai bai fice bai fitar daga sunansa cewa mubahan wa kalimatu li zatihi hadhihi mufidatun bi in nazri amma yata'allaqu bihi da muka ce li zatihi abinda take fa'idantarwa da yanke kallon abin da ya ta'allaka da shi li'annahu qad ta'allaku bihi amrun fa yakunu bihi wani ila umarni zai rataye da shi tafiya a sayu ila al-hajji wajibun li'anna al-hajji wajib ga wanda ya samu iko yanzu in tafi makka ai ba wajibi ba ne amma da zarar na samu kuɗin makka lokacin aikin hajji yayi yanzu tafiya makka ta zama mi wajibi li annaha wasilatun ila alhajji domin sai da ita za a je ayi hajji to shine yace misul shira'ul ma ko kuma sayar ruwa al'aslu mu annahu muba'in saya ko kai in saya lakin idza kana yatawaqqafu alaihi alwudu lis-sala amma sai lokacin sallah yayi sai aka kira sallah ba ni da alwala yanzu sayar ruwa tunda ya zama wajibi a kaina domin ya ta'allaku bihi alwudu sara shira'uhu wajiban yanzu shayar ruwan ya zama wajibi fa yajibu an tashtari wajibi ne ka saya li'annahu ma la yatimmu alwajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abinda wajibi baya cikuwa sai da shi to shi ma ya zama wajibi ma nau'i dilala ala wujubi ma la yatimmu illa bihi wani nau'i ne na abinda da yake nunawa yake dilalarsa abinda da yake hukuncin yake fitowa akan wajibi alal waji ma la yatimmu bihi illa bihi a ce abinda bai cika ba sai da shi zai cika al iltizam ka lazimci abin shine iltiba li'annahu la yatimmu illa bi zalik domin sai ka lazimtu da abin sannan zaka ka yi aikata wannan wajibin to tunda haka ne wannan abin lazimtuwa da abin ya zama wajibi shi ma yace rajulu ra'a shakhsan khammaran yaqlubu inaban mutumin da ya ga mutum kai ka san mai shan giya ne kuma yana neman inabi ka san mai tsera giya ne mai sana'anta kamar yau ka ce kai ka ga mota kamfanin biriwuri ta zo ta yi fakin ta zo wajen su sayan masara a gaba shi ba kawai ba za ka sayan musu ba saboda asalin kana da yaƙini a nan gudu to kaga wanda shi daman giya yake a gidansa sai zo wajen ka zai sai inabi wa huwa hu inab kuma a wajenka akwai inabin wa ya'lamu annahu yashtari al-inab li yaj'alahu khamran kuma ya san cewa wannan inabi yana saya dan ya maida shi giya ma fa hal yajuzu an yubi ala shin ya halatta ka sayar da shi malam yace ya harimul haramun ne ka sayar yanzu kawai kana ganin mutum kamfanin buriwuri kana sai da masara sun zo sun yi fakin sun zo in za su sai buhu dubu ɗari biyar buhu ɗaya to haramun ne ka sayan musu zaka ce ku tafi ba zan saya muku ba amma inda mota kawai titiri ta zo sai fakin mutumin da baka san shi ba daga kamfanin buriwuri amma baka san shi ba sai ya zo ya ce zan saya masarar nan kuma shari'a ba ta dora maka ce me za ka yi da ita ba kawai za ka sayar maka an shi kuɗin ka ya dora ya tafi aslan saboda ba ka san me za ka yi ba wa rajulun akhar qala innahu duyuful layla wa uridu an ashtari lahum inabu fa hukmuhu annahu mubah amma mutumin da yazo ya ce ma ina da baƙi na zo in saya inabi in basu kaga sai mushi da shi mu mubah ne amma a can ya zama haramun ne domin ya ta'allaku bi amrin wanda ake haramun domin da wanda ya sai da abin da wanda ya bada gudunmuwa aka yi giya da dan dako da wanda abin da aka tsorawa da wanda ya saya da wanda ya shaida da duk Allah ya tsine musu kaga yana daga cikin in ka sayar tunda abin ya bayyana a gare ka amma sai da inabi mubah ne to shine kawo mana huwa mubah yace yin haka mubah ko ja'ani rajulun yaqulu ajirni baitak wani mutum yazo yace mun ba ni hayar gidanka wa ana an a'rifu annahu yashrubu ad-dukhan fa ma hukumuhu mubah na san yana shan giya amma me hukunci sai halatta in bashi hayar gida saboda aslan gidan da zai haya ba ya siye shi bane dan shan giya ko dan shan taba ko da ko yana shan taba asalan saboda asalin dan me ya sai ya haya gida dan ya zauna amma sai yazo ya ce mun zai bada misali wanda zai fito mana fili fa in qala ajirni hujra saghira li ashraba fiha ad-dukhan li anni la astati'u shurba ad-dukhan fi suqi yazo ya ce ma inda nake kasuwa cikin mutane ba zan iya shan taba ba amma in mun haya dan ɗakin din nan in rinka baka kuɗi kawai in nazo na buɗe na shiga na sha taba ta sai in rufe sai in dawo in ci gaba ba ni qulna hadha muharramun sai mu ce wannan haramun ne ka bashi haya domin asalin shi yasa ashe ko shago gare ka malamai suka yi ittifaki ka ba dan trader da zai sai da taba a cikin haramun ne amma dan ya ajjara gida wannan kawai dan ya zauna ya ajjara ba ya yi ba amma in dai ka san to ballantana ma mai sai da gida ballantana karuwa ballantana masu caca tatafful duk wanda zai ba su in aka ce kuwa haramun ne to hurima duk abin da ya fitar aka ci haramun ne shine ma'ana haramun ne in ka amshi kuɗin hayar ka ci abinci da su ka ci haramun shine ma'ana haramun ne yace al'awwal na farko ista'jara bai bayt liyaskunahu huwa wa ahla domin shi huwa wa ahluhu shi yayi ijarin bai. liyaskunahu huwa wa ahluhu dan ya zauna shi da ahalinsa wa ana a'lamu annahu yashrabu ad-dukhan na san yana shan taba fa hadha mubahun li anna hadha al-musta'jir asa fi hadha al-bayt domin a wannan gidan sabo yayi amma na san ba dan saban ya saya ba dan ya zauna da iyalinsa ya saya wa rajulun akhar ista'jara hujratan min baiti amma wani yayi hayar daki ɗaya a gidana liyashraba fiha ad-dukhan domin ya sha taba fa hadha haramun wannan haramun wa bainar ne farkon tsakanin mutanen guda biyu akwai bambanci li'anna zani aka bi hadhihi al domin shi na farko a wannan ɗakin yake so dan yayi sabo ya saya li'annahu laula hadhihi al ma shariba dukhan ba dan wannan ɗaki ba da ban sha ba fa innahu la yastati an yashriba dukhan fi suq fa yakuna hadha al maqsudan bihi al-haram domin bai iya shan taban a wani waje sai ya zo ɗaki dan haka wannan akadin kulla wannan yarjejeniyar hayar an yi ta ne akan abin da yake haramun shi yasa ta zama haramun na'am hada haramun li'annahu istajara li'amalin haramun muharram domin yayi istijarin ta yayi hayar ta domin ya aikata haram rajulun akhar istajarahu li halaqati ru'us wani kuma yazo ya amshi shagon ka dan yayi rinka aski wa huwa indahul indal marwa yana kusa da marwa safa da marwa dinnan wa huwa multahin amma shi gashi da cikakken gemu sai zo yace ba ni ba ni shagonka zan maida shi wajen aski fasta'dirhu li halaqati ru'us sai na bashi abin nan ya rinka yin aski indal marwa fa hal hadha ja'iz wannan ya na'am ja'iz ba sai in mutum ya zo min aski yace ba ni dan in aski wa mutane kai kuma ya bayyana a gare shi mutadayyin ne ga dogon gemunsa shi ma mutum ne na kirki zan bashi a makasudin cewa ba zai aske gemu ba ne tsallake yawa rajulun na arifu annahu la yahliqu illa liha mutumin da na san shi kuma ba abin da yake askewa sai gemu yusamma muzayyinul liha ha ana kiransa a unguwa mai kawata gemu ja'a yasta'jiru minni dukhan fa hal hadha haramun ya zo kuma ya in ba shi haya ya yi aski domin ya rinka aske gemu na'am hadha haramun li annahu istajaraha li amalin muharram domin ya aike yayi ne da aiki na haramun kaga ashe ko ko mai aski zaka ba shagonka sai ka tabbatar bai aske gemu to in kuma yana aske in kuma ko in kuma baka sani to ka sharɗanta ma to na baka haya kakka aske gemu shikenan yace na'am wancan ja'iz wa rajulun akhar istajarahu li halaqati rus wa huwa inda al-mar'a wa hal wa huwa multahin fastajirhu li halaqati rus inda al-mar'a fa hal hadha ja'iz muka ce na'am ja'iz lakin wajadna ahyanan man ya'tihi ar-rajulu sai dai wani mutum zai zo wajen shi wani lokaci fa yaqulu eh, ahalik lihiyati yanke mun gemu fa yahluqaha fa hal hadha ja'izun shi wannan ya halatta shi ne ka san bai aske gemu kuma yana da cikakken gemu amma kuma wani mutum ya iya zuwa ya ce mishi a'a ni fa ni yau sai ka aske mun gemu na kuma ya aske. to ya halatta ka bashi ya ci gaba da haya yace huwa jaiz ya halatta li annahu masta'jarahu li halqil liha domin bai dauki hayar ba dan aske gemu walakin li halqin ru'us yayi ne dan aske ka aka zo aka kai kana da tabbaci sai an zo an takura mishi ya ga kuɗi zai tafi sannan zai amsa ba dan haka ba fa alinna alimna anna hadha ar ya yahliqu kulla shai amma in ka san wannan mutum komai askewa yake kullu ma yuqalu lahu ar-ru'us wal liha fa zahir annahu la yajuz illa iza ishtaratta alaihi inda al-aqdi alla yahliq liha to wannan in kaga wanda komai yankewa yake bai shahara ba akan wani abu to sai ka ce masa to na baka a zahiri bai halatta ba amma za ka iya sharɗanta mushi ka ce amma dai gashi tsakanin na da kai a wannan akadin mun sharɗanta babu aske gemu to ka ga wannan shi imamul usaimin kwanan nan ya rasu yana magana kai kamar ba irin mu ne ba yanzu yake magana yanzu wa yake kula da wannan mafikin wa yake duba an aske gemu ko ba a aske ba kawai ya ce fala ba asa babu laifin fa idza sarata alaihi Allah ya halika liha wal tazama bi hadha wa aqatta alaihi kai ka charɗanta mishi kai aske gemu ya yarda kuma ya zauna akan haka suma thumma ba'da hadha wajadtu ya hali kulliha bayan nan sai ka ganshi kuma yana aske gemu fal aqdu baqin wa sahih cinikin da kai yayi tunda ba akan shi kai ba walakin lakal haqqu an tufsakha al aqda aw tubqihi kana da dama ka warware akadin ka ce fitan min daga shagona ko ka bar shi kamar wonin ka ce to ka koma kan sharaɗin ka ka gani malam yace hal al-khayyaf kal halaq shin al-khayyaf kal halaq shin me me dinki shi ma kamar me me aski ne الخياط إن كان يقول من أراد أن يخيط ثوبا يجره في الأرض فليأتي إلي in yana cewa in mai ɗinki yake cewa duk wanda yake so in dinkin da zai ja ƙasa ya zo ilayya fa ana la ukhayitu illa hadha an-naw'i min as-siyab ni ba na yin wani aski sai wanda zai ja wani ƙasa fa hal hadha haramun na'am huwa haramun wannan haramun ne kaga kamar mai ɗinkin matar da shi kawai sai tsirara zai fitar shek to kaga haramun ne ka bashi haya shi kansa haramun ne ya rinka yi a karan kansa amma idza kana al musta'jil lil khayyaba in ja'ahu ahadin yaqulu qasri yuqassar amma in mai dinki ne in wani ya zo ce mun in mun taqriri ka rage mun kai ya ja kasa yayi wa in ja'ahu ahadin nazzil yunazzil in wani ya ce ka saukan mun da shi har ya ja kasa ya saukan ma fa hadha al aqd sahih wannan ya inganta wa idza ishtaratta alaihi amma an ka shar'anta mu qutta la tukhayyir thiyaban muharraman fa hadha tayyib wannan yana da kyau mai dinki ka faɗa mishi kada kai ala kulli halin alqa'idatu indana yace ku duk da haka dai ka'ida a wajen mu almubahu idza kana wasilatun lil muharram fa huwa muharram almubahu idza kana wasilatun lil makruhi fa huwa fa huwa makruhun almubahu idza kana wasilatan liwajib fa huwa wajibun almubahu idza kana wasilatan limustahab fa huwa mustahab خلاص kawai inda duk abin da yake kai wasila duk abin da ya zama wani. qawlu wal mubahu ma dama ala wasfil ibaha fa innahu la yatarattabu alayhi thawabun wala iqab yace shi mubah matukar nan yana akan matsayinsa na buba. to babu zunufi akan shi babu lada hada hukumul mubah wannan shine hukuncin mubah hal yusabu alayhi amla ta abada za a bada lada ko a'a naqulu ma dama ala wasfil ibaha fala yatarattabu alaihi thawabun wala iqab matakar yana nan a sa to babu lada babu uquba lakin law insan bil akli hifza badinihi wa tan'umu bi ni'mati llahi sara fihi thawabun amma mutumin da ya ci abinci amma yana so ya kiyaye dan kai ya halaka kuma ya ni'ima da ni'imar Allah ya godewa Allah to zai samu lada lakin bin niyya sai dai wannan da niyyarsa wa qawluhu yusamma halalan wa ja'izan wa hadha al-halal fi al-qur'ani kathiran shi yasa a cikin al kalma uhilla ta zo da yawa ay ubiha shine bi ma'ana uhilla wal ja'iz yu'abbiru inda al-fuqaha kathiran jaza kaza su kuma a wajen malaman fiqhu suke amfani da ita da yawa wa yaquluna yajuzu kaza wa yubahu kaza wa yuhillu kaza da abu daya mubani lakin at-ta'bir bil ihlal fil qur'an akthara min at-ta'bir bil ibahati wal jawaz sai dai alkur'ani ya yi amfani da uhilla da halal ya fi yawa fiye da ya ta'abiri da abun nan muba ko jawaz qala Allah ta'ala al ma uhilla lakum at-tayyibat kai ubiha bi ma'ana wa utulkitaba ladzina utul kitaba hillul yanzu mun halatta muku dukkan waɗansu daɗaɗan al'amura tsarkakakkun al'amura abincin alul kitabi halal ne a wajen ku mubah ne a wajen ku haka abincin su mubah ne a gare ku وقال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك بايا يتي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم يتي وأحل لكم ما وراء أو أبيها لكم ما وراء ذلك وأيضا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم أي ما أباها الله لكم إلى غيرها من الآيات والآيات في هذا كثيرة فال... نعم نعم ويحل لكم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فيما دون Allah ya halatta dukkan abin da yake mai tsarki ya haramta dukkan abin da yake najasa ila ghairi hadha min al ayat wal ayatu fi hadha kathira fal halalu akthara wurudan min ghairihi fi kitabillahi azza wa jalla shikenan ko mun zo karshe muka zo mu tashi al ahkamul wabaiya na'am